Sashen Hausa na murya Amurka ke magana akan mintoci 19, 31, tara 60 sai kilohas 1530 a matsakaicin zango. Masu mu a jamhuriyar Nijar kuma za su iya kama ta ce kai tsaye ta tushen FM na VOA Africa akan mita 102.5 sai rediyo amfani sarauniya fara'a nomad da lord da kuma niyya kana masu na'urar kwamfuta a duk lokacin da suke son kama tashar to su daddangwale voa hausa.com Jama'a Assalamu alaikum, barkamu da asuba, barkamu da saduwa da ku a cikin shirinmu na yau Laraba 22 ga watan Maris na shekarar 2017. Da fatan an waye gari lafiya, Ladan Ibrahim Ayo ne daga nan birnin Washington DC tare da Ibrahim almasi Garba da ma sauran abokan aiki. Muke farin cikin ɗaukan ɗauniyar kawo muku shirin a daidai wannan lokacin, kuma kafin ku ji abin da shirin namu ya kunsa, Ibrahim a ba mu kanun labarai. To mutumin da aka gabatar don cike gurbi a kotun kolin Amurka Neil Gorsuch ya ce babu wani wanda ya ginda ya masa wani sharaɗi na zama ɗan anshin shatan shugaban ƙasa. Ƙasar Burtaniya ta faɗi jiya talata cewa za ta hana matafiya shigowa da kayan lataroni masu ɗan girma ta jiragen sama daga wasu ƙasashen gabas ta tsakiya. sannan wani harin kunar bakin wake da aka kai ta mota ya hallaka mutane biyar ya kuma raunta ta wasu sha ɗaya a somaliya to kanun labaran kenan a cikin shirin za ku ji cewa rundunar 'yan sandan najeriya ta ce ta kammala bincikenta game da rikicin ile ife na jihar oshun an sami nasarar cafke waɗanda ake zargi 38 a cikin wannan adadi kuma an sami guda 20 da hannu dumu-dumu cikin karkashe 'yan najeriya 46 a wannan rikici a jihar Niger ko ciwon sankarau ne ya kashe mutane har goma sha shida. Um, yanzu a Niger uh, wannan local government namu guda hudu muna da mutane talatin da da suka kama da wannan cutan um, kuma ba mu ji daɗi ba gaskiya mun rasa rayuna guda goma sha shida. haka muna da tattaunawar da muka yi da abokin aikin misalu garba da ke halartar taron da babban bankin duniya ya shirya akan tasirin ƙasa ga bani adama sai sahabu imam aliyu da zai shigo da shirinsa na demokradiyya a yau amma fa duk waɗannan sai kun ji cikakkun labaran duniya assalamu alaikum masu saurare da fatan an tashi lafiya ga labaran mutumin da aka gabatar don cike gurbi a kotun kolin amurka neil gorsuch ya gaya ma wani kwamitin majalisar dattawa jiya da talata cewa babu wani jami'i a gwamnatin trump da ya matsa masa lamba cewa ya ɗau alkawari kan yadda zai kaɗa ƙuri'arsa kan muhimman batutuwan da za a kawo gaban kotu a shekarun da ke tafi ni ba na ra'ayin sa alkalai su ɗau alkawari gabanin naɗa su a cewar gosach alkalin kotun kolin tarayya ga kwamitin majalisar dattawa kan shari'a ya ƙara da cewa babu wani jami'i mai tasiri kan naɗa ni da ya sa na ɗau alkawari kan yadda zan yanke hukunci game da wani abu ni ban da matsala wajen yanke hukuncin da zai daɗaɗa ko saba ma duk wata jam'iyya waɗannan kalaman na gosach a farkon rana ta biyu ta zaman tantance shi sun zo gabanin wasu jerin tambayoyi masu sarƙaƙiya da 'yan majalisar dattawan musamman ma na jam'iyyar democrat suka masa kan wasu alƙawurra masu cike da takaddama waɗanda trump ya yi cikinsu akwai batun maido da dabarar tatsar bayanai daga 'yan ta'adda ta wajen gana musu azaba da takaita shigowar musulmi amurka da kuma naɗa alkalin da zai rushe hukuncin da aka yanke a shari'ar roya da wed a kotun koli a shekara ta 1973 wadda ta bai wa mata damar zubar da ciki dama bisa al'ada alkalan da akan zaɓa don cike gurbi a ɓangaren shari'a ko 'yan ra'ayin demokrat ne ko masu ra'ayin republican ne yayin tantance su sukan yarda a takura su su bayyana ra'ayinsu kan wasu muhimman batutuwa da ke gaban shari'a haka hakanan ma shi gosa ya yi ƙasar birtaniya ta faɗa jiya talata cewa za ta hana matafiya shigowa da ƙananan kwamfutoci da akan rike hannu ko kuma akan ɗagwara a cinya da kayan lataroni masu ɗan girma muddin sun fito ne daga wasu ƙasashe shida na gabas ta tsakiya bayan mataki makamancin wannan da amurka ta ɗauka sabon umarnin na burtaniya zai haramta shigowa da duk wani kayan latroni mai tsawon santimita 16 da faɗin santimita 9 da kuma kaurin santimita 1.5 a duk wani jirgin saman da ya fito daga ƙasar turkiya lebanon jordan masar tunisia da saudiya tun da farko a ranar talata hukumar tabbatar da tafiyar wato lafiyar matafiya ta amurka ta bayar da umarni makamancin wannan ga matafiya a jiragen saman da kan daga wasu filayen jiragen sama goma na gabas ta tsakiya to karfa a sha'afa ana shan labarai ne daga sashen hausa na muryar amurka a nan birnin washington dc wani harin bom ɗin da aka kai ta wata mota ya hallaka mutane biyar ya kuma rauna ta wasu sha ɗaya a wajen wani wurin duba ababen hawa da ke daura da fajar shugaban ƙasa a mogadishu babban birnin ƙasar somaliya a jiya talata wani mai magana da yawun gwamnatin yanki ya ce harin bom ɗin ya auku ne a harabar babban dandalin ƙasa ya ce uku daga cikin waɗanda suka mutu ɗin sojoji ne kungiyar al-shabab mai tsaurin ra'ayin addini ta ɗau alhakin kai harin wannan kungiya mai alaƙa da alka'ida ta kai hare-hare da dama a birnin Magadishu ciki har da harin bama-bamai da bindigogi kan otal-otal da wuraren cin abinci da jami'an gwamnati sukan je kungiyar ta'adda ta alka'ida na ɗaya daga cikin manyan ƙalubalolin da shugaban somaliya muhammad abdullahi muhammad yake fuskanta mayakan na al sun ayyana shi a zaman wanda yarda suna masu gargaɗin 'yan somaliya cewa karfa su ba shi goyon baya jiya talata da kyar 'yan republican suka amsa cewa akwai abin da chairman ɗin kwamitin majalisar wakilai kan bayanan siri davis nunes ya bayyana da wata babban ayar tambaya game da makomar gwamnati mai ci bayan da shugaban hukumar bincike ta fbi james comey ya bayyana cewa hukumar tasa tana binciken yiwuwar alaka tsakanin kwamitin yakin neman zaben trump da kasar rasha haka zalika ma a zaman majalisar da ta gabata da kyar 'yan majalisar wakilai na jam'iyyar republican din suka ambaci fitowa karara da ko me yayi yayi watsi da zargin da trump yi cewa tsohon shugaba barack obama ya yi tatsar bayanai game da shi a yayin zaben shekara 2016 kana sun kis ce wani abu a kai ko a yayin da wasu suka tashi ko a yayin da suka tashi daga wata ganawa da shugaba donald trump wanda ke kokarin zawarcinsu don samun isassun kuru'u na amincewa da sabon kudurin doka na shafewa da kuma maye gurbin dokar sauƙaƙe mata sauƙaƙe ma majinyaci samun lafiya wadda aka fi sani da obama kiya da gaske ake yi kuwa abinda dan majalisar wakilai walter jones dan jam'iyyar republican daga north carolina ya faɗa kenan bayan da aka tambaye shi ko shin shugaba shugaban kasa ya taɓo batun zargin na tatsan bayanai a yayin ganawar gabanin kuri'ar da za a kaɗa kan sauka jinya ɗin ranar alhamis sakataren harkokin wajen amurka rex tillerson ya fuskanci caccaka mai tsanani saboda yanke shawarar da ya yi cewa ba zai halarci taron ministocin kasashen da ke kungiyar neto da za a yi a brussels a watan gobe ba da kuma bayyana cewa zai ziyarci rasha wani lokaci a watan afrilu a taron manema labarai da ma'aikatar harkokin waje ta kira jiya talata mukaddashin kakakin ma'aikatar mark tona ya amsa tambayoyi da dama na manema labarai game da taron na neto ɗaya daga cikin manema labaran ya ce an gaya masa cewa neto ta yi ma talisan tayin ranaku daban-daban na gudanar da taron don ya samu sukunin zuwa amma tona ya karyata wannan ya ce matsalar na da nasaba da yadda ake takaddama kan lokacin taron labaran duniya ke na kuka saurara daga nan sashen hausa na murya amurka To bari mu fara da binciken da rundunar 'yan sandan Najeriya ta ce ta kammala game da rikicin Ile Ife na jihar Oshun. kuma ta samu mutane har ashirin da hannu dumu-dumu daga abuja ga hassan maina kaina da rahoton da ya aiko mana It should be recalled that consequent on the unfortunate clashes, uh, disturbance of public peace and mayhem that occur in Ife, Osun State, on the 8th of March 2017, which resulted in loss of life. The Inspector General Police In za iya tunawa, biyo bayan rikicin da aka yi a Ile Ife na jihar Oshun ran takwas ga watan Maris ɗin wannan shekara, wanda ya sanda ya rasa rayuka. Sofeta Jidar 'yan sandan Najeriya ya aike da wata rundunar shiga tsakani da suka haɗar da sassa biyar na 'yan sandan kwantar da tarzoma da kuma na faɗa da ta'addanci, uh, 'yan sanda na yau da kullum da ma 'yan sandan da ke faɗa da 'yan fashi da makami suka yi wa Ile Ife tsinke uh, kuma cikin nasara an sami nasarar cafke waɗanda ake zargi 38 a cikin wannan adadi kuma an sami guda 20 da hannu dumu-dumu cikin karkashe 'yan najeriya 46 a wannan rikici to ko za ka mana bayanin su wane ne aka karkashe din uh, i want to equally let you know that the, this would were killed Uh, wa innocent people innocent ina son da ya gaya ma cewar waɗannan mutane da aka karkashe su su ne waɗanda ba su ji ba su gani ba haka kurum aka afka um, masu babban abin bakin cike ne wannan wannan ne ma sa su feta jar na yan sandan najeriya da kansa ke sa ido akan wannan bincike kuma kwalliya na biyan kuɗin sabulu uh, ko ina waɗannan mutane da kuka cafke suke a halin yanzu 18 of them that were not involved were investigated and released goma sha takwas da ba a same su da laifi ba mun sallame su yayin da sauran mutane ashirin ɗin da suka tafka wannan aika-aika za a gabatar da su gaban kotu. Kalaman kakakin rundunar 'yan sandan Najeriya kenan CSP Jima Moshut da muke tattaunawa da shi a nan Abuja. Hassan mai na Kaina, muryar Amurka daga Abuja, Najeriya. Zauna lafiya zama lau lafiya shine cigaban Najeriya. To Allah ya sauka. A can jihar Niger ko cutar sankarau ce ta kashe mutane goma sha shida kana wasu sama da talatin na kwanci a asibiti. Ga Mustapha Nasir ba tsare da ƙarin bayani a cikin wannan rahoton. kawowa yanzu dai gwamnatin jihar Niger a Najeriya ta tabbatar da mutuwar mutane goma sha shida daga cikin mutane talatin da ɗaya da suka kamu da cutar sankarau a wasu ƙananan hukumomi guda hudu da ke cikin jihar Niger. Ƙananan hukumomin dai sun hada da Agwara, Rijau, magama da kuma ƙaramar hukumar kwantagora a wani taron manema labarai da yammacin talatan nan da ta gabata kwamishinan lafiya na jihar niger dr mustapha jibril ya ci lamarin fa ya yi matukar tayar da hankalinsu bisa la'akari da yadda al'amarin cutar ke ƙara ta'azzara kamar yadda ya yi ƙarin bayani yanzu a niger uh, wani local government namu guda hudu muna da mutane 31 da suka kama da wannan cutan um, kuma ba mu ji daɗi ba gaskiya mun rasa rayuna guda goma sha shida um, duka wani rayunan kuma mun rasa su a gida ne um, saboda mutane da suka kama da wannan cuta ɗin suna ta tunanin cewa mayu ne ke kama da mutum kuma ba su je asibiti ba shine babban matsalan da muke samu amma muna nan muna kokari mu da cewa muna ƙara fata da kan jama'a mu gaba daya kuma muna kokarin haɗin kai um, da masu duba marasa lafiya na gargajiya namu domin su ma in an kawo musu irin wannan cutar suka gani su sanar da mu um, domin abin da ya kamata a yi a yanzu haka dai kwamishinan lafiyar dr mustapha jibril ya ce sun tura jami'ansu ɗauke da magunguna da kuma faɗakarwa ga jama'a akan kaucewa kwana cikin zafi da kuma cunkoson jama'a domin tabbatar da ganin an tsaida yaduwar cutar eh akwai ma'aikata ƙasa yanzu nan muna da mu da take suke wurin duka an sanar da su muna da kuma ma'aikatan local government namu da su ma duka an sanar da su muna da wanda ake cewa district notification surveillance and notification officers namu su ma duk kowa na sane yanzu nan kuma kowa na ana bincikawa a tabbatar da cewa ana bin lungu-lungu a tabbatar da cewa babu mutane da suke da wannan cutar kuma inda aka gani da shi a yi kokari a kai su asibiti da wuri bayanai dai sun nuna cewa cutar ta sankarau na ci gaba da yin barazana musamman a wasu jihohi guda ashirin da ke fadin najeriya al'amarin da ke nuna akwai matukar buƙatar ɗaukar matakin gaggawa domin ceto rayukan jama'a Mustapha Nasiru Batsari murya Amurka daga Mina a Najeriya. Ya Ubangiji sarkin baiwa. To, a farkon makon nan ne babban bankin duniya ya fara taron kasashen duniya kan tasirin ƙasa ga bani Adama a duk inda yake cikin duniya. na kira abokin aikinmu salu garba daga ɗakin taron kuma na fara tambayansa ne ko menene wannan taron ke son ya cimmawa makasudin wannan taron tattalin arziki bayan da za a ci gaba da tattalin arziki idan babu ƙasa da jama'a za su yi amfani da ita walau kai manomi ne ko makiyayi ne ko su kake yi ko kuma masana'antu ce wannan ƙasar ƙasa ƙasa da ita ce ake tinƙaho da ita to idan mutane suka samu matsala game da yadda za su samu ƙasa su yi amfani da ita zan su ci gaba to lallai za a talautar da su mutum bai da inda zai yi muhalli baya da inda zai zauna ko shago ma yake nema ya dan sa dan shago sai da wani abu babu to kaga an kurinta masa a kasashe kamar Najeriya akwai misalai da yawa hmm. a dau kiwo da aikin noma shi kiwo sana'a ce noma ma sana'a ce da haka makiyayi yana buƙatar ƙasa shi mai manomi yana buƙatar ƙasa nan ne mahukunta ya kamata su shigo su daidaita tsakaninsu kowa ya samu ƙasa daidai gwargwadon abin da yake nema domin ya ci gaba da sana'arsa don kada tattalin arzikin ya karye in ya karye kuma tattalin arzikin kasa ita zai karye haka kuma ka ce idan babu ƙasa idan ba kula da kasa ba kai a zaman lafiya ma zai wuya an sha yaƙe yaƙe a duniyar nan mm. domin ƙasa tun sun azir ake yaƙi domin ƙasa har yanzu ana ci gaba da yaƙi domin ƙasa mutane na faɗa tsakanin su akan iyaka cewa nan ne kasa mu ta iso a'a can ne ƙasar ku take. to salu me ake yi ko ko me taron zai yi ko kuma yake fatan gani yayi domin shawo kan ire-iren waɗannan matsalolin. group din transparency international na ɗaya abin da suka ce tsare gaskiya kowace ƙasa ta aiwatar da ayyukan da bisa gaskiya bisa ka'ida idan ba a nuna bambanci ba idan ba nuna son kai ba idan aka sa kuɗi ko wani abu da ya kamata a tanadi ƙasa da shi an sa shi in kuma doka ce kowa ya bi misali ai misali da inda mutane ke haƙan ma'adanai ta yaya gwamnati za ta bar wuri mutum ya zo sai ya haƙo ma'adanai ya kwashe kayan shi ya tafi ya sayar ya samu kuɗi amma ya gurɓata wuri ya farma mutane wurinsa haka nan noma ba za ta yi ba tafiya ma da wuya to irin wannan an bari wannan wurin an cuci mutane shi yasa aka ce ya kamata a ce akwai dokoki kai in ka zo haɗin ma'adanai a wuri ko ka rufe ko ba ka rufe ba dole za akwai doka da za ta ce taso kaza za ka ba mutanen wurin don a gyara muhallin To har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na murya Amurka da ke nan birnin Washington DC. Mu yanzu na agogo ce karfe ɗaya na tsakar dare da minti goma sha bakwai hada dakika hamsin da ɗaya ga kuma shirin mu na gaba. Demokradiyya a yau. cikin shirin za mu ci gaba da duba kalubale da gwamnatin shugaba Buhari take fuskanta biyo bayan kalaman kakakinsa Malam Garba Shehu cewa 'yan takarda ba sa yi wa gwamnatin adalci. Masu assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Ranar Litinin 20 ga watan nan jaridar Daily Trust ta Najeriya ta wallafa sanarwar da aka ce kakakin fadar shugaban Najeriya Garba Shehu ne ba da ita yana zargin 'yan takarda waɗanda ya ce suna sukar gwamnatin shugaba Buhari cewa ba ta taɓuka komi alhali tana gudanar da ayyuka masu yawa da suke taimaka ko za su taimaka rayuwar talaka. Daga nan ya lissafta ci gaba da gwamnatin ta samu ta fuskar rage farashin taki matakai na samar da hasken lantarki daga karfin rana da kuma uwa uba ƙasa ta fara zama mai dogaro da kai wajen wadata al'ummarta da abinci to amma masu lura da al'amuran yau da kullum suna zargin cewa wasu matsalolin gwamnatin ce da kanta ta jawo wa kanta saboda la'akari da cewa ba ta baiwa 'yan ƙasa bayanai kan alƙiblarta. Ga misali daga bakin malama Maureen Kabrul lokacin da suka fito zanga-zanga a Abuja saboda tsadar rayuwa. ba wai mun fito mu ce we are anti government bane ko muna adawa da gwamnati bane a'a mun fito ne mu nuna rashin jin daɗin mu da policies na gwamnati because tun da gwamnatin nan ta shiga May 29 2015 sau so, ɗaya kawai shugaban kasa ya adresin mu and that was on that May 29 duk sauran wani adres ɗin da muke ji daga wurin shugaban kasa sai in ya fita in ya tafiya waje turai in aka interviewing din shi sai ka ji yana magana akan abubuwan da yake yi back home amma in yana Najeriya ba ma jin maganan shi ministocin shi ba ma jin maganan shi sau ɗaya kawai kuma ya yi media chat and this was in December 2015 tun lokacin nan kana da iyali in kana gida baka magana da matanka baka magana da yaranka baka magana da 'yan uwanka to ai mu muka fito muka yi zabe muka gwala masa lokacin eh, election march 28 a saboda haka muna da kowanne right in suna yin abin da bamu ji daɗi ba za mu fito mu faɗa musu. Kan haka na tambayi Dr. Sa'id Ahmed Duka na jamar Bayero da ke Kano me yasa gwamnatin shugaba Buhari take da matsala wajen yi wa 'yan ƙasa bayani kan inda ta sa gaba ne? Da daɗewa mun yi bayanin cewar akwai gyara game da yadda uh, gwamnati take fitar da bayanan halin da take ciki. Mun daɗe da bayanin cewar akwai buƙatar uh, wato talaka ko waɗanda ake mulka su zama na suna tafa tare da gwamnati ma'ana gwamnati tana tafiya tare da su wajen yi musu bayanin halin da take ciki da matakan da take ɗauka musamman abubuwa da za su shafi rayuwar ɗan adam kai tsaye irin harkar abinci da harkar abin hawa ma mm. a yayin da kace za ka taɓa harkar sufuri da harkar abinci to kasan za ka taɓa harkar mafiya yawan za ta taɓa rayuwar mafiya yawan 'yan ƙasa don haka kana buƙatar cikakkiyar wayar da kai da ilmantarwa da neman al'umma su jure haƙurin wato eh, wahalar da za ta zo saboda alherin da zai biyo baya mutane su fahimci haka shikenan kana wannan bayanai sun yi sauki ba ta bayarwa menene damuwar ta yasa ba ta ba da waɗannan bayanan babban abin da za a zata shi ne um, ba su da ko wadatattun ma'aikata ko kwararrun ma'aikata ko duka biyun waɗanda suke da haƙƙin da za su dinka bibiyar halin da gwamnati take ciki a dukkan ɓangarorinta. suna sanar da al'umma din. Wannan zargi ba yau aka wasu masana daga cikin sun gaya mana cewa lokacin da shugaba Buhari yake gwamnatin soja wannan matsala tana nan shi yasa ai. Wannan shi ya kawo mu matsala ta biyu ita ce ta cewar gwamnatin tana da jan kafa wajen ɗaukan matakan gyara. Wato in ma an musu uzurin cewar suna sauraron koke-koke da kuma Eh, haskawa da ake na cewa a gyara wasu abubuwa to kuma suna da jan kafa wajen ɗaukan matakin gyara wanda kuma watakila ma ba ruwansu ne da duk waɗannan ra'ayyukan da ake ta faɗa watakila abin da ya faru kenan a wancan eh, zubin da izo a matsayin shugaba na soja kuma abin da yake faruwa kenan yanzu tun da su sun san me suke so su yi ko ma ne 'yan ƙasa za su ce ba ruwansu su dai sun san alheri suka nufa don haka shi za su To wannan kuma nau'i ne na kuskure a shugabanci musamman na demokaradiyya. Mm. Wani mataki da gwamnati ta ɗauka ita ce matakin hana shigo da motoci ta kan iyakokin ƙasa ma'ana daga kan tudun ƙasa. Shin akwai bayanai da 'yan ƙasa suka samu daga gwamnati dangane da wannan mataki kuma kana ganin jama'a sun fahimce ta? To wannan matakin shi ma eh, wato idan aka dube shi da kyau alfani ne ga ƙasa da alheri domin ba daidai ba ne a mai da ƙasa wato wata bola na cewar duk ƙasar da ta gama amfani da motar ta kawo ta zube duk kuma ƙasar da ta yi sabbin motoci da take son ina masu kuɗi suke da ba abin da za su da shi su kwasa su zo su shigo da shi kuma musamman maganar biyan harajin nan akwai waɗanda suke kyautata zaton abin da ya hada majalisa da shugaban kastam saboda 'yan majalisar nan suna da suna shigowa da motoci gingima gingima masu tsada waɗanda ba sa so su biya wa haraji shi kuma ya ce sai sun biya musu haraji shi ya sa suke ta wannan rigima hmm. to sai mutum ya mamakin me ya sa. irin waɗannan bayanan ba za a fito a yi su ba kuma in an ji ana yin su a gefe ne ba za a fito da su a faɗi matsayar gwamnati a kansu ba wannan dai shi ma zai daga tabbatar maka da cewar akwai karancin bayani ta yadda za a tafi tare da talaka a matakan da gwamnati take ɗauka. wani zargi da wannan gwamnati take fuskanta ita ce cewa kamar da ka faɗa da zuciya ita ce gwamnati ce da ba ta karɓan shawara mm. alama alama ko ya fito daga wasiƙar da aka tsegunta wa kafafen yada labarai da gwamna wadda yake na hannu wadda shugaban ƙasar ne ce masa ya takarar gwamna kuma shugaban mm. ƙasan ya fito ya ambaci Nasiru El Rufai a matsayin mutumin da ya shawo kansa ya ce masa ya sake yin takara mm. amma Nasiru El Rufai ya rubuta takarda cikin watan Nuwamba akwai wacce rubuta ta cikin watan Afrilu ita ce ta farko ta biyu ita ce hmm. wadda aka rubuta ya rubuta cikin watan nuwamba amma kuma kusan duk abin da ya faɗa ba ka ganin wani abu me ke damun gwamnatin shugaba buhari ne a sarari ike manyan abubuwan da suke damun gwamnatin shugaba buhari shine na ɗaya a cikin cikin gwamnatin akwai akwai rashin fahimtar juna da rashin haɗin kai ta yadda shugabanni suke gwada kansu da kansu wannan isoki wannan wannan isoki wannan kamar yadda aka gani a magana tantance shugaban um, efcc hmm. da kuma da kuma hukumar tsaro ta farin kaya hmm. haka kuma a sarari ita cewar ina daga cikin abin da ke damun gwamnatin shugaba buhari cewar wato ma'aikatan da suke rike da manyan madafin eko Ane musu zargin ko dai 'yan dagaji ne ko kuma su ne waɗanda suke su ne 'yan takardar da garba shehu yake faɗa waɗanda suke so su rusa gwamnatin saboda matakan da ake ɗauka ba a tunanin abin da zai je izo ba a tunanin ya za a samar da sauki sannan kuma suna cin karo da juna kamar ba a cikin gwamnati ɗaya ake ba akwai masu ganin cewa kamar shugaban shugaba buhari bayi da bai da tasiri kan gwamnatinsa ma'ana kowa na, na yin gaban kansa shi yasa al'amura ba su tafiya yadda su kamata a fahimtar kuma yake faruwa ne akwai alamun babban abin da watakila ke janwo wannan shine yadda gwamnatin take cike da wato tsofaffin shugabanni na gwamnatin da ta gabata wato tun zuwan shugaba buhari bai buɗe gwamnatinsa ya jan waɗanda suka yi imani da aƙidarsa da tafiyarsa ya dasa a mukaman da suka dace ba Masu haro da wannan fashin bakin Allah ka mu karshen shirin demokradiyya a yau na makon nan sai kuma mako na gaba da yaddarsa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Nasiru Adamu Elikaya da Dr. Said Ahmed Dukawa da kuma Chubahiro Diodo ne wadda ya daidai sautin shirin a nan nisa habu imam aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya to a gaida sabu sai rana wata yau a jima da wani sabon shirin kafin mu karkare ga shirinmu na karshe wato labarai amma wannan kara a takaice. To a takaice mutumin da aka gabatar da shi don cike gurbi a kotun kolin Amurka Neil Gorsuch ya gaya ma wani kwamitin majalisar dattawa jiya talata cewa babu wani jami'i a gwamnatin Trump da ya matsa masa lamba cewa ya ɗau alkawari kan yadda zai kada ƙuri'arsa kan muhimman batutuwa da za a kawo gaban kotu a shekaru da ke tafi. Ƙasar Burtaniya ta faɗi jiya talata cewa za ta hana matafiya shigowa da ƙananan kwamfutoci kan wato da akan aje kan cinya da sauran kayan lataroni masu ɗan girma. Muddin sun fito ne daga wasu ƙasashe shida na gabas ta tsakiya bayan mataki makamancin wannan da Amurka ta ɗauka. jiya talata da ƙyar 'yan republican suka amsa cewa akwai abin da ciyaman ɗin kwamitin majalisar wakilai kan bayanan sirri david nunes ya bayyana da wata babbar ayar tambaya game da makomar gwamnati mai ci bayan da shugaban hukumar bincike ta fbi james comey ya bayyana cewa hukumar wato tasa na, cewa hukumar tasa na binciken yiwuwar alaka tsakanin gwamnati uh, mai ci da kuma gwamnatin rasha to da takaitattun labaran mu kawo karshen shirin gaba sa yanzu a madadin kowa da kowa nan sashen hausa musamman shi ibrahim kalmasi garba da ya taya na gabatarwa da hiro jodo ne da injiniyan mu jimi ni ladan ibrahim ake cewa sai an jima da hantsi mun dawo muku da wani sabon shirin